ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق إنه كان صادق الوعد وكان وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة الزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا من ذرية آدم من وممن حملنا مع ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومؤلفيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a su ibada da gida wa tsarin suna wata tsawa a shi Ismail da Zakariya wanda yake jagora da yawa tafiya a yau a cikin mafasa yaya ingiyar kuka rukun Allah zuwa malam rahama Allah shi wa malam kariya. Yau kuma muna shirin da biyar ga wata ramada. Biya da bari sallallahu alaihi wasallam a rubu daya da rubu a wajen daidai wanda ya daidai da rubu da sha tara ميلادية حيوان مريم وما فرق من سورة مريم ولا آية تعصده إذن إذا هذا فرق واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان cikakken bayani ya gabata jiya a kan hannun kwayi a nan salam da nan musa wanda Allah ya magana a kan kira cewa nan musa da Allah ya ce wasu ta ambata cikin zayen kwayi Ismail labarin annabi Ismail إنه كان صاحب أرواح أنا إبراهيم يا رب أنا إسماعيل يا رب لقد أتوا لم يجد شيئا إلا وفاني فيتبع الأول وأنا وكان وانتظر من وعده ثلاث أيام أو حوله أتى رجع إليه مكاني يا الأولي الأولي an ce ya saurari shi kwana uku yana wurin tsaye sai da wani ya dawo da wani tafi an ce shekara yana yana kira wani a wani kira ne a ranar ya to da dogon ya yi alƙawarin hankali. a kan a yanka shi kuma ya shiga yadda aka yi kwanci, da wani abin yanka babba وهذا على على إسماعيل عليه السلام وكان رسول اليابا منظور إلى جوحة جوحة جوحة ماوى هي من أعرى يعني وكان فيها هذا الاحتلال على اليمن وكان عند baban da ya zo ya amince da shi da mahaifiyarsa a nan wani gairi da zafi nan wani nari za ka bai da Allah ya umarci ka haka yake yawo waɗannan bayan Allah yadda ne tarihi yake da ne sun roƙa su mahaifiyarsa kuma za ka ji waƙoƙin su har Allah ya sa ya kai da saboda an ta an rasuwa mai ya daga kuma nan duro. Waka nazaru ala hadahu Isma'il sun rumawa sun bina inda hadahu Isma'il. Wani masu wani masaka, wani maka. Ina ga ba ta wani lokacin da ya fata nan. ومن هذا أنت وتكلوبنا كسودونا أتاك يورك ما يحيي ما يحيي كسودونا في الماء وزوجوه من وصول أرمى من إياه تكسير وأرسل إلى هذا يسوع وأقوى صار رسول الله ثم رسول الله أن تبعث رسولا مثل نبيا يؤمن قاتلا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إسماعيل عليه السلام الله يا باشي وإلي هدمه وكان يأمر أهله يا من يكون مدانا بالصلاة غير صلاة والزكاة غير زكاة وكان مرضيا إلى ربي هذا يأتاني وهو مدينة أصله مرفوع ولبت واواني يا عيني وصمت فترة ولم له إنما أبدا ميلابا ما أن الصورة وهوها وجود الولد الحالي صورة أبن إكارة وطامنا والهجرة في إذنها شركة وهذا مهم مختار له ورد أبدا من أبا أبدا بأبدا بأبدا بأبدا لكون يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

wasu ka ambata Idris labarin Idris ne kira da cikin tsarin Qur'ani huwa jaddu al-Yunus shi ne kaka yawa a rayu da aka rulo cikin lama domin shi ne lokacin lama au ko kuma lamlam awa aminu nan darma لوضع اللام لي أنا سكون إما مصطلح لوضع المتدابرات إما عقلوه عقلوه شيء من العمل هو عقلية الإنجليز إن الشيء ده شيء من العالم شيء شيء من العالم يسلمي ولا يقول وأيوة شرفه له بالركوع أما يا أنا لم إبليس آدم وأنزل عليه فلاسفة ولا أنت سوى غير ذكر هذا الأسير أما إسرائيل وقال حيانا كما الذي يشيني وأن يكتبني شيء صار على وأن يواجه ثاني كذلك أنا بالنسبة هو أول ما قد يدعي أول قول ورسول أتعي وأول من قاعد يمشي أول قول وسواني سواني وأدخلنا بطرا بطرا وأول من يدعي يمشي أول قول أن تكون تقوى هي كرمة أول قول أن تقوى هو إجابة منه وقالوا من قبل ثم قبائل الرسول الرسول أنا وبعضه kama wasu farkoki na ala da wasu هو أول من يتعبد شيء أمر أمر في المكان وقال للكفار يا أخي الأكبر وأول من يرد في إذن أمر أمر في الوجود في أمر أمر في الوارع مسألة اللسان لا يأتي وقوع إنه كان صديقا نبيا

magana da ake yanzu yana nan da rai sama da bakwai a kan abubu abubu sama da kafo sama shida abubu sama da kafo sama bakwai da abubu za a kan da rai yana bauta ma Allah tare da rai kun ba na yi ce a ina umana a da ibirin kuma wani kawai an ziyara da musulba ke an ziyara ta da tsoron annabawa لقوله تعالى أحلم جعل وقال أن لا شرك من أبدكم Allah ya yi ma'adar mutum ya wani mutum ba da wama da baninka, su da ka da wani aya, su da da shi da aka kai al'aya, a ɗan zama. Amma magana da ka yi, cewa ya yi abubuwa ga bara'ikin mutuwa kuma bara'ikin mutu ya wadar da shi kuma ya yi da shi aljanna yanzu yana cikin da mara bin daya da rufiyana wanda cinta sun zaki ta daya a gane da domin a nan. wanda a farko ba shiga aljanna annabi Muhammad sallallahu kuma al'umma su a al'umma farko ba shiga aljanna ina amma wannan ba wani ya fara mu ba ga tiyawa Allah ga na kan أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا

من الذين أنبعوا بيان هو بمعنى السبع وما وعده إلا نبت الشافي ذل الذين وقوله من ذرية آدم لكن يعني ذرية عليه آدم عليه السلام أي إجري ومما حملنا معه da kuma waɗanda muka ɗora a cikin jirgin na itace tare da annabi ko fi sirri zuwa na ai Ibrahim inna inna ruta Ibrahim wadan dan dan samu ومن ذرية إبراهيم فكثير ذرية على إبراهيم عليه السلام أبو إسماعيل وإسحاق أبو إسحاق ويعقوب أبو يعقوب وذرية إسرائيل كما ذرية إسرائيل شيء أنا يعقوب شيء إسرائيل لا هو يعقوب أي موسى عليه موسى لكنه يعني يعقوب وهارون هارون لكنه يعني يعقوب وزكريا زكريا لكنه يعني يعقوب ويحيى يحيى لكنه يعني يعقوب وإذا عليه إذا لكنه يعني يعقوب ومما هدينا وتبينا وإلى مكتب يعقوب وما متبعا أي من جملة وقالوا أولئك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وإن باين الله إذا أنكر الجاموس آيوين الله مرامة harro sun je da mahudiya suna faduwa suna masu sujuda suna masu kuka dan wakali ne wakali ya ku a duk alaihi muhammadu ku ya ku a duk muhammadu bin وصلوا أواتوا يقولون عن المعامل إذا أنا كانت القرآن يقول أباد وأنا وأسونا وأنا وأنا الوقاء يقول قل بواو يا وضم كفر يا كشيء أنا قرآن لا بد هو علم إيمان وكذا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف bayan waɗanda bayan Allah da an ka sun wuce sai an ka mai bayan bayan su, ta ta farko waɗanda a ƴan baya ma yau babu salatu masu wata da sallah da tarbiya suna wani sallah tunkun gaba ɗai kada ya wuce gaba kujawa wanda ta dusa wata kushawa suna jin shawoyi ne da ma'asir saba ma'al saboda kawai ya za a je wa su da kowa da wani rahina cikin wata jihar ayé kúrò bí ara má bẹ̀rẹ̀ kù sí ara bẹ̀rẹ̀ yìí. Ilé àmà ń dábà wà láàmà náà wà á ní ọ̀sọ́rẹ̀ àrùn gbọ́wọ́lá ìgbà ọ̀la ìgbà yádọ́kùn múra ìjẹ́ nájà wà láàyè múra múra ìṣẹ́ ìhà. إلا من تاب وتوب وآمن أي إيمان وعمل صالح أي صالح أي أي نوعي وليك فرقتن في شرعك وأولئك يدخلون الجنة ولن لا سنة شكاء الجنة ولا يظلمون طائر يهزمكم طائر وتعمون من قوار الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر كوني وجبه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماسيا لا شك تكون جنات علينا الجنة دوما إقامة زمان رجل من الجنة التي وعد الرحمن عباده wanda Allah ya wa bayan da alƙawari da kai ne wasi ana ai gadi na alƙawari Allah ya mutu alƙawari innahu kana wa ya wasauran Allah ya zamu ai wa qulu wa ida alƙawari ba ti adin roma ma'ana adil da gaskiya wa aka roma aw wa qulu huna aljanna ya ti ga mutane da Allah to sai gaba لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا كما أجلنا يكون أجلنا لا يسمعون بعض إلا بهم وبدأ بانزا يا رجل وأنا أجلنا إلا لكن يكون سلاما لكن سلم من بعيد علينا هذا ومن بعضهم على بعضهم فإن سلم ذلك سلم سوى ‘Yan aljanna sun fi aljanna, walahun mulku suna da abincin su, iya cikin da bukwara da saniya wa iya da yammaci, akwai abincin sani akwai abincin yamma. A nan an yi magana a kan safiya da yamma ba don cin aljanna akwai rana wani ne ai alaka da rima ba gurin su yi da idan san ana ya saba da tsari ya tsariya da ranar da abinci da ranar da yamma da abinci nan ma gina an da yin tsari ko a gwada bai abin da saba amma ba don cin aljanna akwai rana ko rai ai kana ne an yi tsara wani kungiya ko wata washi ala kadin kafin duniya wala ya kuma da rage na haru na annan sabuwa wala na yi samu da shi bal da hukun wani wa abada haske da da kuma haske wani ne mai abada a yana nuni har abada Allah ta ba mu. تلك الجنة التي نورثكم عبادنا من كان تقيا تلك الجنة وتعالى لهم المدنة Allah shi duk wanda muke babuwa da kuɗi muke babuwa wannan zulma a shidda min ibada bayan manka da wanda ya zama da kiyan da kiyan da wama da wanda haka an ake cin tsakiya wato muni nan tsakiya da ma'ana muni duk wanda ya zama muni ne ana tsaya amma ba ma dalla idan fara fiha alaihi muna wanzar da an jalla gare su ne muka ba ka da kawamun zama da amfanin tsoron kama yadda an da wani malumin kamar yadda idan mutu wani ya gamu ya mutu ya gamu a cikin ne da da wani wani a cikin da mara warwara sun akawa idan gamu shi aka yi ƙarin lafin lafin yi ka abin da mai shi wani ake yaba da manana wato idan mutu ya sai abu ko wani ya ba shi kyauta to yana da bambanci da shi gamu in ka a ba za a yi wanda a yi ciki na yi ko kuma wani ba ya ba ba shi amma idan ka tare da baban ka san ka baban ka ko nan uwanka wannan bai da wuce yadda aka umarni da zan zano wajen magana shiga a nan amma ta hanyar wasu da canza تشكلت نعرف أنها cewa ita la ta ba ta bi wa ba ta da hudewa a da tun da ya ga wa abu a ni ka ka hudewa ko ko ta wala ta da ba ta a bai ta wala ba wala ta kullu da ya ba ta da ruwa wala ta da da kayawa to ka kuna da anamuri mumi ya kimanga da kiyawa da mumi الذي تبلغ وإيه دخل عباس أي عباس من أحكام الجنة لما كبر عداوة تاخذ بني أو بعد على يقول ما يره أمن يريد لأن لأن الله دنيا الله لا يكفر بعد عن شركاء أي شيء ويذكر ما دون ذلك من الشركاء amma yana ke kama sama ɗin da ke jiki wani don haka shi ke a nan zai shiga da ya dawowa cikin ta man gara da kiya man gara da kiya man gara muni amma duk haka ai za su kina shiga na amma yana da bayan an yi ba abin da ya da shi ta gane ko da su mutu الأمور إذا أخي ناظر على أوني سنة كذا وأنا أنا في وقتي في هذا الأمور يقولون ألا غني يقولون وأنا على صلى الله عليه وسلم يقول وشفاعة كان صلى الحق وما كذب علينا الحق شيطونا كما سؤال يحدث يانا هو نكتبان شيطون في سؤال الأمر إذا ما تبقى يشأ بالنسبة je ka yi gaba ɗaya a sa ko da a cikin azaba ne وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا waɗamma zaka da ala lokacin da Allah maka wajen sarki ya ambata mu da hisul arba Allah na kare kasa wa man alaiha da wani alkari wata kar aidan da an labaru kuma ya ambata ba ta da labaruka man kana alaiha duk wanda ya kasance a kan kasa wa kai ba a cikin da na aske rayuwa ko motsu ya tsawo da sunar duniyar iya a ta yadda a wada cikin kira ilayin zuwa ga yadda alamar da wucin kai sun ma ba sannan kuma allah ya bayautar nan bayan bayan ya cikin mutu cikin abin nan kasa ma zai yawon ibada wanda ke tsoron da ibada إنك لبلك لا إلى في السماء إنك لن تنسى هو ń وآلها لن تنسى wato kenan bayan an yi bayani a cikin jiki kaza a wuraren kaza yadda al'amura ke gudana domin mu an tarar za ana fita a mutane da ƙunin rana ikuma a yi tana cewa ya kai a ɗan sallallahu alaihi wa sallam muna sanar da kai wa ba na ganazar ku ba muka sauka ai da sama daga sama babu jita illa bi abu da sai umar ubangi ya muhammad idan umarnin da Allah ya yi da shi jita da kuma bai na aiki abin Abinda an zama da yi bayan amana na daban yin umuri sama ina da kuran sama wa da kasa a zahirar wadda aka yi وما خلفنا تعدد أخبارهم مما لم يصل إليه إن هذا تعدد إليكم بشهادة الشفاء من أمور الغيب لا أمر الغيب التي ما دلانا عليها وتملك وغيرها وما بين ذلك كان وانا من الأمور الأمر التي أرمنا أو المهتدى وجعلنا الهجنة ثم تأتي الجماعة

من آثار الدنيا وراء أيدي الله وكمال الذي يكون كتيب الله أنا كل شيء يدركه وكل شيء هو يا أبو يعقوب يا أبوجي يذكر لي ذكر الله وتنبيه ذلك بميز أراني ملائكة جبريل شيء جبريل لو لو عليك عليه محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم lokacin mala'ika ne ne da yau sai ce da bayan da kuka an da tsoro a kan imanin nuna so ta hana ta da yake wani yau za su iya tafi da kan mala'ika ne su yi tsiri ba su ko gida ne wala ya ma wani ina da yake zuwa da abuwa da kai amma ba mu jika iya mutu wannan shi ne abin da ilmi da abin da ake da wannan aya kuma da nazarin ila kan Allah ta ne ya haka shi ke nan anan ba abin da yin zo daga Allah wanda bai tsaya ko ni tsarin ya da ya ce kai mutum ko yan samu Ko shi gaba رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا آه هو شيء rabu samawa Allah shi ne ubangijin samai malikin samawa da ubangijin samai wa aka yana wa ma bai yan wa ka da tsakanin su ba Allah shi an bari ni ai kun da malikin samawa wa ma bai abin duk a da cikin samai da abin da cikin fada wa ma bai yan wa ka da tsakanin su abin bayan Allah an ana barci. da lahu ya ilmu Allah bai da ɗa iko ya ara mutum ya ga bakan nan wala ke ki Allah bai da abin tarayya duk abin da an cikin ƙasa da abin da an cikin sama abin da Allah na bayan Allah Allah bai da ɗa cikin su bai da abin tarayya wa abu da ya kai annabi Muhammad kuma ba su tafiyar da ibaraki ka yi jimiriya a kan bautar a yi zura ala ya yi hamuli bautar Allah su kai hamuli wadanda ka ke shi yi kuma shi ga dukkan komi yi za a za cikin zafinsa wasu ba a ne komi kominsa wa a a kuma yi da suna rikinsa shin wai shi Allah a raka wajen sarki a dukkan baya an da Allah musulmi ko ka zama da ya yi kuma da Allah na ke kira ai mai shari ko ne wanda ya dare a da Allah al'umma wai sai ko an yi zama ila wanda ya kai da ila ko ka sai أو هذا الرب سمي بالله يقول هذا الحياة ولا إبنا الله هذا إن المشركين لن المشركين وإن كانوا أثار هو يمكن أن يكون إلها لن يسموه الله باطل من الله وذلك مذكور عليه wannan don bayyana zama Allah shi da shi shi kaɗai wata ala za su kuma zafin Allah ya ɗaukaka alimuma da shi ga wannan ba. Wai za a Allah a da Islam in ya inganta ba a irin Allah. da ya ba babu bakawa min tasalilin da amini kawai ba? والاستبان يتبتوى إيمان الجنود أمال والطبان يتمرنا على مشاكل أتوى على الوقت إن ذلك يا مماتا دولنا أم أدم يقاوة كله نعم ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا وكما ومن العبادة له akwai daga ibada ga rai da alama da wasu sarki a imanin da imani da tashin alkiyama mutum da yarda cewa alkiyama za ta tsaya بعد الموت bayan mutuwa lil ardi ma akita mutane gaba daya wani hisabi da hisabi wanda za a mutane da zan sun yadda akwai tashin alkiyama bayan tashin alkiyama akwai da zaɓi akwai hisabi da aka wai buri da mutum kwanji yana faɗa zalika wanda ka yi mata shi a kiyama a ina ita ki ɗan amsa ta yi da na ajiye gwakwai a bisa cikin kamiya wadda kamiyar alifai na goma دول عين وبين رفعة abin da yake cewa idan ma ni domin idan min yanzu ni ina mutu da tsohon kwarwa na yin yayin kai من القول كقول كما يقول معه والاستواء على النفس وتعبد بشكا إياه كل على ذلك أي لا وباء ربا المطلق وما زائد التأكيد بالتأكيد وكذا اللام don haka ya wada wannan magana a finan wani a finan wani da na yake shawar zai mu yanzu ana tayar da ni kuma a gane da mutane gaba daya yana shakka ina abin da ke shakka tashin kiyama wa ruda alaihi qawli ta'ala ya kai bayani ga manzon Allah Allah ya ce awala yanzurun insan anna khalaqna الله من قبل ولم يك شيئا تؤيد أو لا يكون الإنسان شيء شيئا على بيت الهواشي أتي أوائل بدخول الزاني وضم الغافي وفي كرامة الزاني والإشهاد من أصل هو الأكبر أجرة دعالة لمكس الزاني في الأول أهليل متعدد وقولوا أنا خلقناه يمشي في الأرض أوائل الرجل وجهه مهلك لأن قبل جبان أنا ولا يوجد لكم يستجيب لي كده يا جبان يهودا دوار حديثة أبدا يا كميدا da mai hankali da sosai ya huta da fara halittar da babu shi to yanzu ana a mai da shi bayan akwai alama ai farawa babu alama mai kuwa da alama a wani ya to amma ina na da wani Allah ya fara gure ba yanzu shi abin da kawai kai mai ko ya da ina ya na'am فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا آه، وربك ويثني على الله ويثني يا محمد في تشريف له صلى الله عليه وسلم نا أبي أكد على عليه محمد صلى الله عليه وسلم إلى رنقوا دا أبنجدين دا لنحن نرنا مزاق سارا سوحي أنه سبينا لبا جماعة نصر ذاتي القيامة والله إذا مزاق wacce ya dina za ku tara su da su shekarun nasu yi da kullum minhu wata shekara muna tara kowanne daga cikin da shekarin sa sai zai zula da cikin sarka guda bayan haka summa da nuku zaran ka mutane ba har da suwa haura da annaba gemin da annaba na bani ya daga waje suna wani da kasar ji wa tayi wakuri a da ji wa tayi wakuri a da zamin ji jamu da asal hu musu au bisuwi min da ta ya shu au ya gasha luba tayi a da siya ala bagai za mu kara suna hukowa da aka goya irin haka tara don haka a nan wannan da kadarai ko ko mutane gaba ɗaya a su a da ah, mutanen ɗaya za a gudanar da su saboda magana da wani da ke cewa wata kullum wani dafiya sannan daga baya bayan mawuni ya kai sana a zo ana ta kasaliya ana kayan da mu za mu kowace al'umma ga ta an zo da ta kasar kukuwar ma ya ana mata mọ́lá àti àwọn àpẹẹrẹ ìṣílọ. Ummàlẹ̀ náà ń zẹ̀ àrùnà ní gbọ́lẹ̀ sí àti ààyè ohun. Ayíhun àṣàtò aláwọ̀ mẹ́rin àti ìyá. Tòkó ìrà àpẹẹrẹ wọ́n tàbí kúrò wurin ibada kuma akwai waɗanda a koya wurin ma'ana bayan an zo an tara mutane gaba ɗaya Allah ya ce summa lanar da anna min kullu shi ake za mu tsatsa ne ga dukkan gaurin jama'a da tsatsi wani gaurin jama'a ne da cikin jama'a za mu zo mu cice ayyuhun wane ne cikin su a shafi an bari tsananin isiyan taurin kai da ra'atan taurin kai ana rama da na'an duk wanda an taurin kai za mu zo mu cikin masu matsanancin taurin karfamin mahala, a cikin yanzu daga cikin mutane waɗanda za a shigar wa wuta ko da wuta akwai kuliya a ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها ثم لنحن أعلم سنموى نريد أن لا إلا الذين وأنا وهم وإن كسوة أولاد من تلك السرية قولوا يا أحق في نفسك بتاعنا فشك من أن يغير يوم يقول الشباب حتى لا تقول وأنا أبدأ في مبارك للمسلم ولا تأتي لنا أي أعراض فيها أنه قولوا ولا كل أعراض وأقل وصلوا للصلاة لكثر الله وكفها

ai da akila hadi ya ta hana babu wani mutum guda sai ya shige ta kana ala rabbi ta hakan masabiya wannan ya bai da ubangiji da hakan ya riga ya wata zamanin kan ya huta a sama huwa ba Allah ya huta ya kare ba ya kuma ya huce shi ba babu daya ya ya huce babu ko mutum guda sai ya huce da hana أبعي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي سلم الأرض مشدده إلى مخصومة متأكد أغلب دينك أو وأزوج الأرسية إذا كانت تعتبر فيه والكفر ده كان يجي من هذا هو اما وانا برضواني مبعثة منك الشيء الشيء هو كذا بيجي يا أنا بيجي أصلاً أبو وعلي أنا أكره أبو وعلي والمراد أنا أكره أبو وعلي kada ka eh, kuwa fa innahu mawdudun alayha yani an kita ya kauka wato in ya gobe lawa cewa abin da Allah ke wani na abin da ke yi ita jahannama za a yi kirkirani a kasa ba wanda zai zo ya shiga aljanna ya kirkirani ƙasa gare ta wuta ta ta jihana kuma sanar da a yi dole a tsallar ruwaya an jabar da abdullah an ruwaya su gada da abdullah ya kara yayi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادي الله على رأيه الورود أبدا يمكن الورود الدخول شيئا fala ya tsabarun wala bayu maragarci mutum wanda an maragarci mewa Allah ɗa'a da biyayya ba ya rigewa balle wanda an hajiri illa da kan abu ya shige da annaba na ƙasa zama abu tirani kada hawan tirani akwai sauka a sauka domin a saukar juna akwai wanda za a ta ƙaunar ruhuri akwai wanda za a ta ƙaunar ruhuri abin an alama za ka tsallake tirani ka sha wani kauta a sauka a wato idan ka sha shi za ka tsallake ko a ana amma idan ba ta dace ba wurin da za a ba ta wannan shi ne magana Allah wa ɗan yin kuɗin lawan yiwa saboda haka a kira ne an ga Allah wannan wuta da ake magana masa kuma ara muni ne bar da masala za su zama a kan mumilai sanyi da aminci kama kana ala ibrahim kamar yadda ta mu a kan alai ibrahim alai salam lokacin sa na baru ya yi kurshe ko da aka yi wa duba an tambaye alai na alai ibrahim yau da kai da tsima cikin duniya ya ke ranar da aka yi wa duba wata kan tana jiya ba ta aka yi yau wuta na shi tana kai yawan sai zan a wani ba su su zika da kai aka yi kuma ga alai ibrahim alai salam sai zan a wani ba iya kwanci da shi akwai wasiƙa ba a nan shi yasa a nan sallah shi yasa Allah ɗaukin sarki ya magana wa in nuku illa waruwa shi ne aka samu a cikin jawo dan Abdullahi cewa abin da Allah ke muradi abin da ke yi alwuru a suku amma da bayan a ukra da kai kauta a kauta in mutum ya ja ko Allah ba zai tsala akwai wanda zai zo shi mutu wani kawai kaftan walƙiya wani zai wuce a wa'iska wannan rihu na fi irin yadda kama sanyi yi ruwa kan haka akwai mai wucewa ya ranka sai iska bara akwai mai wucewa a wa'ilin saurin doki akwai mai wucewa a wa saurin namiji akwai mai biya a wa riyar majikai akwai mai tiya a wasu yi yawo da rabi akwai wani shi ko yana kamawa yana gwamnatiwa nama na yankewa amma ne ya tsallaka da kan akwai wani shi ko ya kawo nan sai kawai da ba a nan yana da kyau mutum hau kan ruwa bila ne ya suna hikin mamu'an wato ƙunun na lilmuminina ya aka zo nan da firfira wuta tana ce ga mulai dir ya muni muni Allah fakat a kama nura ka hadi hasken ka ya dace min zero sahi kana so ka kashe ni sahi ina kira wasu a ce baya zan imama muni ma wa ibnukum illa wajiwa to muni in ya hausa ka kana tsallaka wuta na damuwa da wuce don hasken mumini ka tausaye Allah ta وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين قال الذين كفروا للذين آمنوا خير مقاما وأحسن نتيا وإذا تتلى عليهم إذا أكثرت إليهم su muminai wanda da kadarai ne suna cikin duniya nan duniya ne an karanta wa muminai an karanta wa kadarai aya suna ayoyin alƙur'ani alƙur'ani alƙur'ani bayyana mu wa'ada an bayyanannu wa da ake bayyanannu حاليا وانا قال الذين كفروا للذين آمنوا ولا تذكر إن سنة كلمة إيمان wai ajin bari ƙarshen wani gabrin da ba a naka mu wa an da kuwa wa an da iya matsaya manzai da mazauki wa kuma kana da wani zama matsayin nan ba a kukura da zambi na a kama wa a sanar diya wa a da mai kyawun majalisa بمعنى الناس مجلسة هو خلد من القوم إلا من هذه الهدوة يتحدث سنة على رأيه يعنون صنع به نعم هو ونكون خيرا من امه أي مسلمين wane ne aka majalisa mai kyau wa aka ke yin matsaya su da aka وكم أهلكنا قبل لهم من قرن هم أحسن من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وأي wannan ba shi ne ba don tana da kyakkyawan matsaya duniya tana da kyakkyawan matsaya duniya da kaza da kaza amma shi wa kan yawa yawa a halaka na mu halakar da kawai da mutane a mu أي أمة ثم من الأمة الأمامية هم أهل الأعلام إن كياني لجل ذلك ما ننوكيا ومدعنا كياني وريا في جاوة البكتة منظر مكانا يدى رؤيا وكما ألقناه كما يلمون هذا كاظم أه لكم لنا كاظم وليه لكم هؤلاء الله أكبر wara ce ke nan dawo ka yi Allah shi ɗai a mai za. Allah ya ce, ƙunci gawa. Ƙulman kada girbola da ke bazin ya ke annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam man kada girbola da duk wanda ya kasance cikin fata. wannan shar'i na jawabuhu wani yunjin zai ƙara nikanta shi ga ma'anar arhaba wanda labarin ya shi ma ai yahudu zai ƙara mai na. wane ne arrahmanu Allah maddan na da hukumin shi ta cikin yadda da hindu Allah zai na ni ne ta mafi adawa Mista Allah zai mai aka لأن لا ƙara ruwa wal kiyamati قطرون في الإقار جون كي يبقى أكثر وانا عم بلا الإقامة إذن يصب بيوان الله كهياكا ينا بيوان تأدنج الله في جلوكا إلي إلي إلي إلي إلي إلي بني الله ما يتذكر من تذكر جاءكم النبي wannan za a hula shira'an yara gare shi sai shi ba ka in kaga kana cikin sabon Allah kana cikin abubuwan da ba su da kyau amma kuma matsala da kyau ɗaya ta ne wala ne ido yana yi wata ba ta da alƙalari amma zama cikin ni'ima bai hana samun ni'imar Allah alƙalari إليه أجمعنا حتى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانا مكانا وأضعف جندا سنة نن بكتا وانا حتى إلا عباد وانا حملو قدر الزواب عمين أنك تنفوه لديا إما الأذاب قولي أذاب أكتن إكما كش والعطي لكام إما فاربو أسان كياوان رأي المستمر على جهنم wadda ta kara da asa ta wa ita tsaya akwai wani da ake yi tsoron ga yi da ya da kuma su ke wasu ya alamu suna sanin manufofin magana wa a da kai da wani zama wa abu abuwa bai raunin su da mutura a awana mai adana taimako a hum su suna wa a da nufin runduna mai taimako a hum su suwa a da kulkuhu ne wajen duhun mutum duhun a da arzikin su ويزيد الله الذين اتقوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وعقابا ربنا وخير مردا ويزيد الله والذين اهتدوا الله زي قال آه، وأنا شيء بالإيمان بالإيمان هو الشريعة وما يدل عليه سوى عليه غير الآيات وأن الله الشريعة الله زي قال كل شيء باقيات الصالحات والرجوع يقع نباري da duk wanda ya yi Allah sai yi ajiye a yau wani inda ga ya yi wani ba a ya yi kuma abin ba kuma abin da za a bai zuwa gare ka a yamma ya warfi ilai a cikin zuwa ba ويجوز كوما في لا أعمالكما أما فقانا أيضا كذلك والحيلية هنا سوى حيل في مقابلة الأولاد في مقابلة مثلا واحدة أي الفريقين خير مقابلة أي جماعة جماعة أوان وإلا هم لا مقابلة وآخرهم قوة الشمس لا خير فيها ولا amma aka zo da kai a yi a kuma ai mu'amala aka zo da wa da yiyan majalisa wa da yiyan makoma na'am أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له سلام وقال له سلام ما ما يرضي أبن الإمام من تروى من تحيلات الكفار ذلك أبوه أنا قروة قروة كافرين في أسوار السجودين تسلموا كده بأينام التي لا تستند ولا تنجن على وزن أبوائها وقال Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu aika ba ni labari ko kaga Allah zai kafa da ayati wannan da ya kare sai ba ayoyin lamma kullu ya lokacin a karanta ta alai gare da musul abu ke wani da abu ya wani wa kala ya ba a irki za a ga irki shi abu ya wani ba don dai irki ya faɗa cewa da uta yanda wallahi za a ba bani malam dukiya wa wala da yaya على تكاليف بعض المقدر على دليل يروى أن عاصم الوائل أول مؤسس وائل طلب منه خباب بن عرب خباب بن يعني ما قرأي من البدريين شهباب أن يقضي له قدرة عمله من الزيادة يمشي أباب أين baƙe gida an fi ɗan wani ya kai mai tsira kada na yi ne mai tsira kuɗi ya kai mai gida ya ƙera mai kuɗi yanzu ya kawo an kawo da yana da yana mai ya shi dinga dai lokacin da an kawo da yake da kiri da bashi wa kawo bil ba'i da kabani bashi na والله إذا قرأت لكي تتعلم الإجابة إن أبا سادة أن أمة والله ذاك تباك إذن جريك مؤكرة يوكا بعد الموت يا أبو كل مجابة كبيرتي ولا بأسائي فقال له آبي في آبي في جريك إلى أمكيتي وكأنه تتطوى على الوعد يسأل أهو abin da Muhammadu ko ki kana da shi cewa za ka yi a kiyama to ka yi ɗan an da dama a kiyama zan biya ka bayan don za a ba ni dukiya ba da yaya na uta ya na ba da wala za a ba ni dukiya da yaya ba ka biya ka biya ka bayan ka wa hada bayani da ba da kai billahi la ilaha illa hu in dai ana kiyama za a ba dukiya da yaya Allah ya ba abu da wani shi da aka magana a kai shin shi asiri أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أبيت نبيا شين أطلع الغيب يا ذي الغيب أي عليه يا بني وقت بني لها في الاستيوان عن وقت الوقت الأصول بس abin da hada koko ya riko ada alkawari ita rama da gun Allah da an yi dama adam abin da ya rama a baki domin bai yi su je ke da ta shi zai shin an ci kai bai riko za a ba shi yuga da ya yi a kai Ko koko a'a shin wanda magana ne da alkawari da Allah كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كلا أي لا يتبع ذلك وانا أدري بمجرى بند هكا تركت الله يجزاك أمني أرومتا na abu da kasar za mu wani da rubuta ba ya وانا مد له من العذاب والعذاب قال توبا عذاب هي توبا ناو نزيده بذلك عذابا فوق عذابه عذاب سيأتي إذا هنا على الإمام أسلمه أنا توبا كما ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أما أجل أجلي أتي الله أنا يا الله abu da wakar Allah ya ba shi ɗaya saboda haka yana karfashi yana bugu da wani Allah ya kuwa da su ba da kuma abin nan da yake ba da kuma an ba shi ne da ma da dukiya wa wani da abin da ya fi na zai zo muna yau mai kiyama da rana kiyama ba da shi kai bila la ma da lahu wala wala babu dukiya babu yaya haka zai zo birdir rai ko ba السيريا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا في يرقصوا كافرين min duni lahi kuma bayan Allah sun buwa da ayata abatan bauta ya abu nuna wasu abokan ليقولوا له له علم ويبعث يقولوا له بيت حزاء وعطيه شفعاء ما هم يقولوا إلى لا يقولنا لأن لا يعرض وكان صدارة قول الفوائد أنا وصوكم واحد وقوة وأنا المتين يقولوا تجلبا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا هكذا لا مانع عن عذابه باب أبين ذكي أنا يوم عذاب يقول ذاك كائن وأنا أبا من مولد خاتم أي ينهون على رسولك فما في آية أخرى ما كانوا إيانا يأمرون فأخذوا برمنا وكرا ويقول سنة الله ضده مكيا عليهم بريد أعداء مكيا وبخبوس ضده في الحكومة من بعد رده galabahu wa mana'ahu bi rizqi wa bi kan al-qiyama da kai da wanda ya bauta wa da wanda aka bauta ma to tsakanin zuwa zuwa mu da dama sannan waɗanda aka bauta wa za ku kore wa da mu to na abu aura to idan aka yi haka to kai da kafar Allah ka biyo yake ba shi kake ba ina yi to ina magana Allah ya shi mutum alhamdulillah yake azumi amma bai talla wanda ya azumi da ya yi azumi da ya amma abu ne zai hana mai shiga wuta domin ya karya ɗayan rukunai na mutunci kuma ya fi zalla ina zai shi da mutane ba mu biya nan bai sallah ko tsarki ne aka yi da kyau sai zo shi sallah ya san shi kwarai sallah ya saba shi kan da ba to kawai bai sallah in bai sallah ba kan haka domin alƙiyama ta tsaya bai da sallah kuma hadisin mazu sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewa farkon abin da za a wa bawa ya ta inci da sallah idan ta kyauta duk sauran aiki da aka idan sallah ba zai kyau ba duk sauran ayyuka ba zai kyau ina ba ka shawara a matsayin ka da bayan da tsohon wannan bai da hankali kan sallah kuma ka yi ilimi ilimin sanin sallah shi ya zuci don kana ya wa ka ci gaba don kana yi don ka ajali ka wanda duk da sallah a bayan abu ya zuci da ba da ko ya da tsoron Allah ba wanda na tsoron Allah suna da da tsoron Allah ba wanda ke yi ba da kan ko Allah na sai mai tambaya ta gaba akan mamun lawu yake malam mu gidan mu ana kira mu gidan ɗan izala idan an nuna gidan mu sai a ce ga gidan ɗan izala in ma ne za a yi ga wannan gidan sai a ce kusan gidan ɗan Ya ce amma samarin da ke cikin gidan mu suna sa mu yi shi suna sa wa waƙoƙi na yake kuma ya san tunanin yana kai amma ya kasa yawa. To, zuwa nan da aka yi nan da shi ma ya fi da sannan shi Allah ala kan ce biyan ka kuma Allah ya ala bai ya kura su a nan abin da ake kira jama'a da misalin da kira da wani sunna ko da ne da aka fi suna mamawa ina aka samu haka idan ya zan jama'a bai kurta suna da kariya ga wanda ya samu kai suna hali za mu kira kira ga wannan yara ita sun abin nan saboda duk inda ka saurare ta na na matsayin da na hawa ba a tsoron Allah karfe a duk da zai kawo kai kai da rana na sai tambaya ta gaba kan mu zawo na wanda ta shafi rabon gado yace muna da ɗan uwa wanda ya rasu yace ɗan uwan da ya rasu ya bar ɗan uwa shahidi ya bar ya maki ya bar uwa wanda ba da rai kuma sannan ya bar mata duka wannan da kan shi ma abin da ya bari na rabon gado shi ne shi daga sai shi ne abin da ya bari na gado ba abin da ya bari na gado shi ne shi idan aka yi da wannan filin aka samu wanda suka ji suna bin shi bashi aka biya su bashi in mutum ya ce yana son ya san cikin rago din wanda inda muka ambata menene kaso na dukkan ɗaya sai can kada shi amma malam shi wannan zaruwa mutum nan ya iya kurum shi ya ce da baki da ita ne wanda magana ba ko ba so a kamar da ambata a ƙa'ida idan Allah ya mutunta farko abin da ama bincikawa wani ne ba shi na abin da ya ba shi da sana a bincika shin kawaniyar tururin shi da ya mai da harki zuwa da kamani za a samu mafi don Allah abubuwa da ya biya sannan za a yi shiga ya yi wasiya ya yi wasiya a ji kwanan da ake yi da jin an shiga sai a ji a shi nan zuwa ta ya ba zuwa duniya in zuwa ta ba zuwa duniya sai a biya kudi da gina na ta hau zuwa yanzu ba wani da ya kawai da ya bayan wannan za a ci wani yaƙi ta ɗaba da kuɗi da an an kai wasiya to sauran abin da ana shi ne da haɗa to a nan ta ce abin da ya bari kuma sai an cire abin da wanda kan ya bari an biya abin da ya rage sai kan je nemo ya faɗa ware da don su ware wani ko haka sannan ya rage ya ɗaya wanda ya haifa kuma haka ba sannan na ya ba uwa ne wata aini kuma haka ba sannan na ya bar mata ce ta ka nan matsala daga takwas domin mata ne na zaɓe sun takwas sannan kuma matsala ta wajen uwa ita ko da shi ta don da ma dai sun shi

tunani da mai shirin da hudu sai a ba da yanin sha'i da mai shirin da hudu sai a ba uwa tehu da mai shirin da hudu sai a ba mata tehu ya su mulita. Nawa ya rage ya zo da buru ya jirgin a a da ko ko na ta in ko bai ci mai wani na da zai ya kuma amma da dama zulma za a hau shi Masha Allah shi da shi ne tambaya a ƙarƙashi a kan mahimmanlawo. Da tambayi ke wani ba da ne ya tafi da shi daki guda uku. Daki uku ya yi ya tabbatar da ba ku ne. sai ya haɗa kai da wani abokin shi na ya ba abokin kuɗi ya ce ya tafi ya ne matar in ya ne ta daga baya shi ne ya arma mai matar to ita daga baya baya ya an yi wanda an nan shi kuma sai ya tafi matar domin shi ya sake dawa ya amina ya zama da abu ne. Ita shi kuma abokinmu da aka auren sai kika ji mata sai ya dawo wajen abokin na cikin shi kai ya alƙawarin nan kai da abokin yake mishi da gaskiya ni wannan matar ba zan iya yin da ke da ba saboda ba irin matan da ake sarki kan da yake da ne biyu ne ya A a dama abin da ta yi da shara wanda ya saki mata a ɗari a da shari'a bai shiryawa da wani almisa don ya sako mai da su koma idan an shirya da wani ko da shi da mai farashin kowace shari'a ya aura mai amma in ta tsari gidansa da kuɗi kenan su shigo aure wannan ya zai ƙirƙir mutu'a dosoron aro Allah ya fi to amma ƙa'ida ta ba mata ko ɗan kawo ta ba miji ya kulle gare ne idan ba ta nafi ya aure ta fito da bayani girman aya ta ba ta da kole da rafi sai aure lallai zuwa da kuma ne wannan ba da nuna wani ya zuwa wani ya zuwa da zai na ba amma wannan da an kai alƙawarin shi aura ni aura ba ya aura ya kama shi ko shi ba shi to alƙawarin da an kai shi da a farko bayyina da ya da haka amma in ga rai yana mai a'a ba an kudi a wannan kowa to an wani laya ne sannan kuma ni na ba shawara kai ya tabo ta wani kuma insha Allah sai an labe mu gobe su ba da tambayoyin kamar yadda aka kama na wa musulmai kamar yadda kowa yake gani a kankala ya arzitar da mu a kan samun manya-manyan baki da suka kawo na ziyara wanda wajen bakin sun ne da daga jihar kebbi shi ne jihar da malam yusuf na ɗayan akwai alhaji abubakar na yaya wanda shi wannan matsayin shi ne shugaba na shugabannin local government duka gwamnati shi ne na muke kima departament wani gani dukkan departament tana da shugaba to shugabannin na local government in jihar kebbi dukkan su suna ƙarƙashin shi shi ne shugaban shi ne a abokar na na fi da cikin su muna tare da alayyi rani don horo wanda shi kuma shugaba ne mai kula da taimako na wannan jiha shi ne jahajir da haka muna muku sanar da zuwa Allahu akbar idan ahalan wa ta'ala insha Allah da nan wannan da suka zo suka kawo ɗayan wantakan musulunci kuma insha Allah za mu ba su lokaci a kan su gabatar da jawabai kuma su fitar da rijiyar godiya zuwa ga yan wasu musulmai su a nan cikin babban birnin yana idan wanda ya zoma shi ne alaihi abubakar na yaya a duka akwai lokacin sha da ni ma ne biyu ne kada masha Allah alhamdulillah

rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau Allah ya kawo mu wannan gari mun biyo shugabanmu malaminmu kuma shugaba ko'ina bisa ga tabanki wanda ya shafi addinin musulunci mun zo mu ziyarce shi mu gaishe shi sannan mu gaisa da ku zama mu baki muna fatar wannan azumi da muka yi ubangiji Allah ya ba mu lada abin da duka muka yi daidai ubangiji Allah ya tsara wa mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yaye mana sannan takaitaccen bayani kenan amma kuma na wasu abubuwa biyu waɗanda suka burge ni shi na ma magana da shi a kofin da ya da shi mala da aka samu na aka ci game da wannan injimi muna tunanin kamar mutane za su tsaya shi gida guda guda da su yi ma Allah sai maka kowa da shi zamani ba wanda ya tsara abin nan ya burge mu kuma duka wanda an nan Allah ya tsaka ma kowa da daidai kuma Allah ya kowa albarka abu na biyu kuma wanda ya tsara burge ni kuma hawa yau kuma ce an tanadi wurin zama amma akwai wurin zaman da ma ba a samu wani suka zauna a kai ba in ana son ka zauna da kujera da kujera in ka zama zauna da kasa da kasa kuma na ga wayan na abubuwa sun gudu yin kwarai wurin da duka wannan taimako ubangiji Allah ya tsaya taimakon su mun gode kwarai Allah ya tsaka da shi mun gode alhamdulillah mun saurari jawabai daga alhaji abubakar na yaya wanda shi shugaba na shugabannin lokacin wannan na jihar kebbi state allah su ba ta na isahin ta masu na kai mun gode a kan wannan jirgin da kai a shi da za mu saurari eh, na biyu shi ne alali tani ko hugu wanda kamar da muka shi ma matsayin shi shi ne shugaba mai kula da taimako na gaugawa taimako na gaugawa na jihar kebbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم يوم مسلمين mutanen wannan gari na yanayi a wannan kasa ta jihar wanda gobe su a kamar ɗan kwana shi ma ya yi kaɗe musulunci alaikum wato kamar da ya faɗa malam sharafin lafiyar ganin matsayi na farko malam malam malamin mura hannu hannunan jirgin na biyu malam uban mura hannu hannunan jirgin na uku malam mai ba mu shawara ne a duk lokacin da abubuwa sun ta karnaki na rayuwa ko kuma na mulki nawa hudu malam mai kiran muna kamar da makulacin ke kiran sharishi ma'ana hannunsa na dama akwai alƙur'ani hannun shi na hagu akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malaman sunna inda zai yanka mun shiga cikin wata gona wata ba da yarda sai ya sa tambaya ta dama alƙur'ani ke ce wata da wasu makarkatu inda kuma ya zama hadisi ne ba ko sai makarkatu ko kuma matsayin malamai da sunna abu na biyar wanda ya kasance gare mu wato wakili in inda ya zai cikin najeriya mu a jakar matsokan matsan wakilin ko mun sani ko ko ba mu sani saboda kamar na shi na da matsoyi guda biyar a gari muna fata muna roƙon allah ya ƙara ba malar lafiya Allah ya ƙaddara akwai tsawon kwanaki ma'ana rayuwa domin ci gaba da wannan aiki na addinin musulunci hidima. To, yan uwa mu zo mu ji karatu, mu ji tambayoyi. Da ƙwaƙwana ya wata ko su abubuwa suka ba mu shawara mu iri a nan. duka ita da ya ce wani Allah kan mana kuɗi za a yi sauka domin kuma za mu bar na cin sun safi Allah kan mana rai mutu zuwa gida saboda akwai lauyoyi da sha'anin mulki da sha'anin jama'a muka sallah tana karatu jiya zo muka rantsar da gonan mu a karo rabi da suka samu nasara ta zaɓe su akwai lauyoyi da jama'a za mu je mu shi Allah ya kai yawa abinda da nake so a suna kwanan da da malam ya yi yara wanda ake kusan kwana ashirin da takwas ko da shidda da Allah nan da an karanta don Allah kada a yi ta ko guda a wata shi a zauna a ce a duba a yi aiki da abin da ɗaya bayan ɗaya bisa ga yin da an ka samu rayuwa a bagirin da an kai cewa wanda sun kuma na kira da yau wannan addinin musulunci da da kake yi to ku sani a najeriya da duk duniya da zan da kuma duk duniya da take in ba mutuwa muka yi ba to sani ba mu da nan da mai tsawon shi ne bugun gabar shi irin wannan addinin addinin musulunci kuma duk inda ka samu kanka ka yi bakin cikin nuna kai musulmi kake amma kuma da ɗabi'u kyawawa da kalamai masu kyau da kuma duk da suka da aka sa ka sa wadda musulunci don cewa kai kammalin da musulmi ne wata a cikin ta addinin musulunci kuma ku sani malam da duk sauran malaman da wannan kungiya ta tazara ta biyu a kamata sun da aika kasashen duniya duk cikin jihohin najeriya da wasu kasashen na afirka ta yamma dukansu suna aiki ne bisa ga kira na a tsaya ta sunna a rabe da bid'a wanda shi a kiran da idalaki a tsaya da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta duk abin da ya samu sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kakar da ya zaka kira shi in tuka da aka ta hanyar da masu suka da masu zargi da masu zurfi ba ba abin da ba a ce wa ita Allah bai to ta zuwa amma kuma da Allah ta a a a a a ta shi da kuma wata kwai kullum idan da wata ai ya zai zuwa ya zama suna a su ɗaga da aka aina izana to in dai ɗabi'a kwarai a izana to in za ka wani izana sai ka i ita na kace izana na maɗauka wani yanzu za ka wani kace izana ta ƙashi in dai kuma amana aikin kwarai ka za a ce kawai kai izana na to ci gaba kada yanzu zai kuma ku sun izana ana samun kwacewa kama makara da alkur'ani yi biyu a yadda ya sani ba amma da ne amma yana ganin an raba ya Allah ce wani ta kuma ko kuma ta ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ce alagan ma ba a aiki mani sa sun hama su a ji sanin dole ruwa Allah ya kamata su yi a samu wata al'umma wani jinsin mutane wata ƙungiya wannan al'umma ko jinsin mutane yara aikinsu kira ka aiki na kwari a ku da Allah nuna na ka zala ka kira aiki aiki na kwari ya koma ce Allah ce حوالي ان الوقت كما انتي صنع حن صنع غروب احروب قاعدين بالتعبان الصنع فكان نقول الله مين انا اذا لكي اذا لكي البدعة والقامة الصنع وزر البدعة بالتعبان الصنع ثم جوا بدعة ايه الصنع إقامة لا يقول لك إقامة لا يقول لك shi na amana a kan kuma an ka asibiti da kai don su ka tafi da kai su Allah su kuma waɗannan masu irin wannan kira irin su ranar gida abu ranar kira su da masu babban rabo inda Allah kuma ta musu ya ka samu na da kira na biyu ɗan uwa duk abin da kuma da ana yi ko da ya magana ɗan da wani yawa Allah ya yi Wa'ala ya ce tunanin da ya ce gaba ɗaya ne ya bar dukiya sai da suka mutar daga shi sai shi ba ko wanda mun haka da zai suka Allah ko ka ce wani ya ce ko ba ka ce ba ba ko shi ba da ba kuma in ma kan za ka juna, duniya Allah ya zama sai shi horar da kai nan duniya su Ba wala ka saka tuna kuma ku sani Allah yana da rubutu ko wuce. akwai ta iska na kuka wata abin ta taɓa Allah ya sako su akwai ta ruwan sama idan Allah ya sako su akwai ta zuma Allah ya sako su akwai ta sauro Allah ya sako su akwai ta ambaliyar ruwa teku ta tsari irin wani agarin tsunami don ganin ƙarshen teku shafa tabbaci Allah ta rike tsoron sun kawai kana kare da wani wani wani mafi a wuce su ce da gida gaba ɗaya zuwa da to ya aka taɓa Allah a kori suna iya haka nan da aka yana horo mu kokari mu nisanta da taɓa Allah lokacin bawa Allah annabi Allah annabi Nuhu na ga wani ko lokacin yana

da kun taɓa ba Allah ko kai ga wala cikin alamin da biyu a yanzu wani mutum da aka ɗauko ba yanzu ya hanyar ce Allah mai ɗauki ala shi da shi ke babban masa abuwa wasu masu yawon da kumin tawa babban kiran da Allah mafi gugu da kawai kafa fata da ma'u saboda jin da ruwa kafa yadda ruwa Allah abin karko da ne duk al'amarin da Allah ya kaddaro duk da kowa

domin jin daɗi da tsara mata da tsara dukiya da ilimin boko da in ka ɗaukar da su a profeso a yara suna su tuna wani da kuma da addinin musulunci jahili ya ci da jahili da ɗai shi ba su boko ko a cikin profeso ba mata a cikin addinin musulunci shi ka ta ci so ne ƙoƙarin karatu kuma ba wani kamar shafi ƙazani ba muka bai da karkata wanda wani a attaqawa annabi ya ce ha ha attaqawa ta'awun da zuciya ce kai da zuciya komai da kai amma da ka tabbata da kana da Allah kana ka sai ka huta ko sai da su da bawo kina ko da ya ko da ya ne da amma kana ta rubuce da zambi ba kai da kana da Allah sannan kuma a kula da shara wannan ya yi hukuncin na na gano shari'a ce a wani shari'a babu abin da ya shari'a daga cikin musulunci da maka mata da ƴaƴanci kamar ana ruwan sama sai ka ba su kaɗan da ƙoro su ita ruwan su ta nukanta to shari'a ko da ƴaƴan shari'a tsakanin musulmi ba ta ana ne shari'a Allah ka gura mana da duk duniya a shari'a musulmi. Yau ba nan, abin da babu yadda aka samu sauki in ka tsaro ne kan kashe shi a kashe in ka tsaro na kunna ilmin makon kan ce da mai ɗauke da ma'auri ɗin sai a huta don sai da ana da wani mutum da mota ko ne ko a gama kan kwanciyar ko a gama kan da zai tabbatar ta shi da su fata suna su sa ko a ce da a san sai ka kan zargi a kan mun mura a ikaji daga alaji ya zo shi da mota dole a samu mutum kan ku bai kana gudun biya ga sunan mai ana samu da saboda haka an muri Allah ya fara magana cewa shari'a ita bayan ta ana samun matsala da ya ambaci da duk wani ana samun jinsu da rinsu dawo wanda ya mafi wani ya kun bi ma'a zarar la ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Allah ke cikin da ba aiki da shari'a wanda duk bai aiki da Allah ba kafirina fasikina a zalimi da fasikin da zalimi ina da da na da ke kula da kawo taimako na na jihar Benue Allah subhanahu wa ta'ala ya san samu da kai to insha Allah za mu ba shi ma a Sheikh Abdurrahman da ke ga jawabi kamar yadda su ma ke da ka Sheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ga waɗannan manyan baki sun zo a tsari shi da yawon mayaya waɗanda su zo da gida da alheri kuma da karga ayyukan su suka su dama su yi ne su nan da kawo da wani sun farko sai ya zama farkon ramadan shi ke kuma na mun sha wani wata ramadan sai ga wuri na ya wata aka yi jiya na ba da mulki wanda ya dama shi na da sarkeli shi ne zai koma kuma su ne gwamnatin jihar ke na roƙon allah idan ya kai cikin wannan mulki shi ne kan gwamna da kuma mace bakar da duka kuma da a kai cikin mulkin kasar najeriya da girma shugaban kasa a yi muhammadu buhari kuma allah ya a kai cikin mulki na wannan kasa da nijar an kasa girma roƙon Allah ya wani mutum lafiya. Domin daga tasowa Allah shi ne maganin su. Kuma waɗannan bayan Allah ya roƙon Allah ya sa wannan sanadiya ya fi mizan na nashi nasu. Abu shakka kamar da kuka yi sun yi bayani da sun jiki da sun jiki kuma sun kula cikin wannan lokaci kan najeriya yanzu ta sanye da ruwan ɗalibai amma suka taso suka wasu cikin wannan zafi ta wannan jihar dama mun san kullum shi abin da aka zuciya na alkhairi to shi wannan alkhairi ke kallo ba a cikin da sami shi ba don haka muna roƙon Allah za ka mu da alheri hanyar kusa komawa gida gobe Allah ta yi mu hanya ta lafiya kawai da iyali muna roƙon Allah ta yi su lafiya kuma abin da ake bukata duniya da lafiya Allah ya ba su abin da ake gudu muna roƙon Allah shi kariya Allah ya taimake insha Allah kuma muna tabbata yau da duk wani Allah ya kai na an gama an wace sai kuma rayuwa da yi shi ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam